Saƙonmu ne, saƙonmu ne, saƙonmu ne, ha, saƙonmu ne, saƙo gare mu ne, mi hatara, mi kiyaye. saƙonmu ne saƙonmu ne saƙonmu ne ne ha hmm. ko oke an bata ita asibitin an maida ita gida to jan ma ga dan zuwa gidan asibiti ne za bari zuwa gidan to shi kenan to shi kenan bari ya bari bari zo gida shi kenan bari mu ji gida kawai Sako, sako. tattara miki yaye saƙonmu ne saƙonmu ne saƙonmu ne saƙonmu ne ha saƙonmu ne saƙo gare mu ne faɗakarwa ce saƙo gare mu ne saƙo Haba, ya zaki ki min haka, baby. Yanzu in wani zuciwa ya gani ba su yi tunanin cewa kawai ko ina nema in miki wani abu ba ne? Haba. da ki manta da irin san da nake miki mana tun da muka zo nan dan shiga cikin mu ki dan gaishe da mahaifiyata shi ne ba za ki ba na dan je mana to ai ban ga kowa a mai ka ki damu suna ciki ha ba da mun shiga na ajiye ki zan je in kira ta ai ke ta wace ka bari jira ta ni wallahi har ne ya fara baci me a ciki tunda da hakika iya zuwa nan wajen me amfani da ba za ki fara saba mm. baby baby On silent. I'm daddy. Kar ki mai da ni karamin mutum. Duk daman da zan baki na baki. Ki fidda masoyi, ki fidda miji, dan kar ki ce da miji dole. Amma tunda kin kasa, ni zan baki zabi na. Haba dadi dan Allah ka kara min lokaci mana kaɗan. To lokaci har zuwa lokaci silent. Kawai fitar da miji sai zan ki aiki. Eh? To na ji. in na ƙara maki sati da yayi? Eh? Yayi? to ke da karki ce na nake ki a bai na baki wata bida in baki yi wani abu ba a ba magana murna ba da ko ko wani fara in baki ka sake lokaci yayi babu wani sauran wani wani wani askin su kina ga mu eh to Allah ke so ke assalamu alaikum alaji barka ta fa ba ta alaji sallo hmm? lafiya ta ba ta alaji ba ba baci kamar ya cikin yaran nan da muka tura suna aiki yan sanda sun kama ɗaya daga ciki a yanzu kuma bayanin nan da nake maka ina tunanan gaba ɗaya ya juye masa bayani ya gama masa bayani sallauka ta damu hankali wallahi san ni wani lokaci sai hawan jini na tashi ni ce nake ma wani aka sassara ko kuma ya sa ya abu ne dan an dai kama shi ko sun kama shi kwantar da hankalinka da Allah an sun kama shi karka damu ne da Allah ni ko mun wata ba ni wata ba ni wata ni ko mun wata wannan ba wani bane mu fa ke da sama mu kuma ke da kasa haka ne haka abin ka karka da bukan ka sallawa dai wannan ne ba damuwa eh hello eh ai kwarai alhaji ne yau ina son ganin ka ne a gidana yanzu nan akwai dan wani mu da gani ah, to to to to eh to ba ma to ba komai to zan dan duba cikin lokaci mun na da shi zan zo station ina same ka karka da ba ah, ba komai ba komai a ah, ba komai wallahi na sani ai barka da na so kuna cikin aiki yanzu to shikenan eh. kai salam ka ce direba ya gyara mota nan an gama ai an gama ai ni yanzu na samu na kuwa wallahi da hausa amma Allah isa ban yafe ba ka cuce ni kuma ka cuci rayuwa tan Allah da sai amma yarka ko an wanka mugu kawai a zalimi haba wannan me haka haba sweetheart abu ɗaya fa nayi tsakanina da ke amma kina ta jero min waɗannan munanan kalamai wannan kalamai sun nauyi don Allah ke haƙuri ba zan haƙura ba ka cuce ni kuma ban yafe ba in Allah ji sai Allah ya min sakayya ka gama da rayuwata kana za ka ba haƙuri Allah isa nuni kawai ka gida shi Allah ga fura dukkanin abin da kai Allah zai iya ki haƙuri ga wannan ɗan kudin da Jimana, zo ki ji. ki yi haƙuri ki dawo ki zauna sai mu fita bai kamata ki tashi a irin wannan firgicin ba saƙon faɗakarwa ce Adam, yana kamar baka saki jikinka ba. Ina su ma ba sai a Idan mu ne fa nan kanka Hello? Eh. Ki duba duk abin da yake ki kawo sanyi. Ce yana ayyuka. Ya karatu. Karatu ya makaranta. Wani labari. ko dai in buso miki sarewa ta ne kai haba haba ko da ai dan mana in dai ka ji magana tarjan tarjan ta ta ta ta ta to da talaka ya tabbas daidai sarewa to da ka busa dai ka zo gidan ashirin ne oh. ina ina ina ina ina ina Dadi shi ne bondin Inna lillahi wa ilaihi Allah na gode maka da Allah ya sa su ta nemo sun tafi makaranta ba su ba sa tare da ke da zikin ja yaran sun taimaka makwarta makwarta cikin gida a rasa yadda zan yi wallahi ina shiga da kowane abu haka ai ina rasa yadda akai to wannan kuma ho wai aka ce wai Allah sarkin halitta hmm, wai da ta ga bakin mijinta ta ce Allah sarkin halitta kai dan waye kai kuma wannan kauyi haka daga ina kake dan gidan malam bello mai rasuwa malam bello mai rasuwa to maraya ai ko dan hawainiya ne kai to allah ba nan bane zaka yi ni maraya maraya allah sarki na allah sarki na hawainiya to a gida ai waje nan ba marayu kai ci kare ki aikin banza aikin wafi kai ke magana wata mata kai kai ba zan allah kada kan kai wa allah aikin banza aikin wafi kai ke saboda Allah an ban da abin ki sahila kai sabilillahi sahila ni ina ana kukan mun targa da ke kira ki da mara kare a sahila Eh, ina ce na fama da abokan abokan hamayya wajen siyasa ke kuma kika musu hamayya a gida wanda kuma ya faso na abu eh, wanda ya kwana fuskare wanda ba zai ci da ke da fuskare ba wani ke ba shi ganin hannun shi ki gibe shi man da kima mutum kamar alusha tsaye eh? ba su haila da ga in ba za ki neman arziki ba bari kawai ne za a baki miji ana gama zaben nan zan fi baki da miji a wannan kuka wani fushi ya rigina ki inda kin mai da hankali duk da haka wata ba to ga irin sai da kika fara kwaso mu a gida haba sa'ida haba haba haba wai wai wai wai wai ya ce kiri yaran ba sa yau da ya ja mun gaba su dafe ta bar gida cikin dare su ta bar gida Allah ya sa ba sa nan suna makaranta oh, oh. ai wannan kujera ba zan bata ba dan wannan matsayacin talaka baya zama in zo in san in ce zan zan ci gaba da wannan kujera ba zai yi ba Allah dole canza kujerin nan kai kai su haila ma zai ne ah, oh oh eh, ni ba gaskiyar magana akwai matsala nan ba zan boye maki ba na me fa yawa ai Hausawa sun ce tuwon girma miyar shinama ni ba zan iya alaka da ke ina alaka da ke ke kuma kina yi da samarin garin nan ba to in ban yi alaka da su ba ta zan sai da wa'annan kayan nawa haka zaki gaya mu amma an baki manta ba tun farko na gaya miki cewa in kayan dubu ɗari zaki ɗauko ni zan biya ni zan sauke miki sai dai ki je ki sadaka da shi don ai hausa sun ce tuwon girma miyar shinama. nama to yanzu za a yi ne ni ban da lafiya kai na ke ciwo za a samu wani abu a wajen ka wa ni da ni ban da kudi ana rantsuwa ana rantsuwa na ban ta ni ta zan ba shi kenan na cincin ɗinki da na ci ya ta sai yaushe sai yaushe sai ka faɗa mun kai nake jika. ki zo jibi da ni gobe zan yi tafiya Allah ya kai mu Amin. Sai an Bakar muguwa. Ina da kuɗin ba zan bayar ba. Sako, sako. Dama na sha miki cewa haɗin da ke waje ne saboda gidan da kika fi kuma kika duba gidan da kin san wannan alaƙar kawo da su kai wahala Adam na gaya maka ka cire wannan tunanin ka daina wannan damuwar ni dai ina son kuma wannan damuwar da kake yi wai dan ka zo gidan mu mahaifina ya kore ka to duk ba wani abu ba ne. Din tunda na zo na kula da kai baka cikin halittin ka. Abokaina guda biyu na makaranta, dukansu a sun fara wani tunani tunanin su ya fara gurɓacewa sun fara tunanin faɗawa wasu mugayen hanyoyi kawai don su samu kuɗi gashi shekara ta zo karshe kuma ba kuɗin registration abin yana damu ni kuma gashi baya ci zan yi nima in samu abin nan ɗin Kar ka manta ku ina da kuɗi mahaifina fa yana da matsayi da kuɗi to wannan duk ba damuwa ba ce ka cire shi a ranka yanzu ma ba abin da yake min daɗi sai maganar mahaifina ce sako gare mu ne sako sako sako sako sako